da haka da Allah ku yi ƙoƙari ku yi min shiyarin na wannan shirin Allah isa ya zamanto sanadiyar shiryar dubban mutane Allah isa ya zamanto sanadiyar barin bida'a ga al'umma da kuma bata a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba 'yan uwa masu bibiyar social media kun ga abin da ya faru jiya da daddare yanda wa'insu jahilai suka taru suka yi jahilci wa'insu ma har da ƙage ga ma'aikata da sharri ga ma'aikatan tsaro wanda wa'annan bayan allah in ba kai musu addu'a ba bai kamata ka zarge su ba wa'insu suka yi musu rashin tarbiyya da rashin mutunci da ƙarya da ƙage wa'insu kuma suka yi jahilci cikin addinin musulunci to jahilan suna da yawa a wajen kuma ba zai yiwu duk jahilcin da suka yi kakaf na iya ba da amsa ba amma malima sukan ce cikin wata ƙa'ida tasu ma la yi raku kulluhu la yi turaku julluhu yasa dai tunda ba za a samu gaba ɗaya ba to zan duba mai ɗan ƙwari a ciki sai in ƙwanƙwasa shi sauran jahilan kuma mabiya sunna masu bibiyan makarantu yau da gobe ya ishe su su gane cewa wani jahili ne jahilci ya yi amma akwai har yanzu wanda ban sa shi daga cikin jahilan ba amma kam yana jahilci amma shi har yanzu ban shigar da shi ba saboda ba na hukunci da molanka da kitabun ra'asi ina hukunci ne ta hanyar sanin abu sannan in masa hukunci ni ba irin su prof ibrahim makarba ne ballantana na ji minti biyu ko minti uku na yi hukunci akan abu kamar yadda malama suke da ƙa'ida wai alhukuma ala shay'i far'un an tasawwurihi alhukuma ala shay'i far'un an tasawwurihi hukunci ga abu reshe ne na suranta abu ka san shi shi yasa har yanzu shi ban sa shi a cikin jahilai ba amma in yi jahilci zan ce jahilci yayi kuma duk wanda na taɓa na nuna na ce jahilci ya yi na rantse da zatin Allah duk inda ka kai ka dawo ka koma kawai waya ka yi bincike sai ka ga jahilcin ya yi idan kuma na ce ma jahili inda ka kaf mabiyanka da malamanka da abokanka za su taru wallahi ba su isa su ce kai ba jahili ba ne to shi yasa mai dan kwaru kwaru zan dauka shine abubakar madatai wanda abin da ya jahilci ne kuma zan bayyana a ilimance na sa number waya shi ya iya bugowa in kuma yana da ɗalibai waɗanda suke da ƙwari da rasu zo su ce ba jahilci ya yi ba a cikin ilimi na shari'a na addini sai su zo su kwace shi eh, su bani amsa ba bana kwaina sai da zakara zan sa shi ya yi bayani saboda mi masa adalci bisa ƙa'idar faɗin Allah maɗaukaki wa iza hakan wa iza hakamtum bainan nasi an ta'kumu bil adl bisa ƙa'idar faɗin Allah wala ya yajrimannakum shana'anu ƙaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa yasa zamu sa shi ya faɗi sannan kuma mu ce jahilci yayi magani inda ɗan da zai ce ba jahilci yayi ba yayi babatu babba da yawa amma zan raba halkar guda biyu saboda tahalilin mas'alar ya zamanto tahalili sa'igan maqabulan ladal jami kuma ya kasance mafuhuman shi yasa zan bi shi ɗaya bayan ɗaya matsala ɗaya zan fara ɗauka kuma zan danna shi yayi bayani wallahi jahilci yayi a ilimance ya zo yana bayani akan tawassuli yana bayani tawassuli sai ya shiga gona na hadisan manzan Allah sallallahu ya karya ƙa'idodi na shari'a ya kore abin da yake tabbatacce a musulunci saboda kawai ya tabbatar da nasa wanda yake kafin mu zo kan nasa zan sa shi yayi bayani 'yan uwa bisa adalci bisa adalci zan sa shi yayi bayani sa'annan sai mu ga an gane menene yake a ilimance mutukar ba ku daina rusa addinin musulunci da jahilci ba Allahi ba za mu daina wa al'umma bayani ba ku je ku yi karatu ku ji tsoron Allah kada jahilai su naɗa ku a malama ku zo ku ringa barna ba za mu bakku ku rushe mana addini ba ba za mu taɓa barin ku ku ɓata mana musulunci ba bisa jahilci ba zai yiwu ba tsa'in sa shi ya fara bayani miji kuɗin ya haƙuri tsa'in ƙaro bolin amma sun manta ya saboda su a gurinsu wai ya halatta a yi tawassuli da aiki amma sun manta ya halatta a yi tawassuli da aikin ka kai tawassuli da aikin ka kai ba wai kai tawassuli da aikin wani ba yanzu na ce malam Allah dan albarkacin sallar da malam Abbas sarki yayi ta biyan bukatar sai sana da laifi ko in ma ya hal in ma ya tabbata ai wanda kullum mun yi kalubale gare su wani sahabi ya taba ji ya ce Allah dan sallah ka ko dan azumi na wani tabi ya taba ji ya ce Allah dan sallah ka dan azumi na ina yake inda da kai da sun kawo to babu sai ya tabbata abinda ake tausaye da shi a addinin Annabi Muhammadu shi ne Annabi Muhammadu ayi da Annabi Muhammadu ayi da waliyin Allah amma tawassuli da aiki wannan shari'ar wata al'umma ce a baya yadda hadisin ya zo kana fi man kana qablakum a baya aka yi shi amma al'umma mazalaba da yadda ake yi ga hadisin to bisa ka'ida saboda adalci mu karasa shi ya faɗi bisa ka'ida mi masa adalci kada mu ga ɗan ɗariƙa ne kada dan ba aƙidan mu ɗaya ba mu ƙi masa adalci da Allah ka kasa kunnen ka ji da kyau saboda su a gurinsu wai ya halatta a yi tawassuli da aiki amma sun manta ya halatta a yi tawassuli da aikin ka kai tawassuli da aikin ka kai ba wai kai tawassuli da aikin wani ba yanzu na ce malam Allah dan albarkacin sallar da malam Abbas Sadauki yayi ka biya mu bukatarka ai sai sallar da nayi ko in ma ya hal in ma ya tabbata ai wanda kullum mun yi kalubale gare su wani sahabi ya ka taba ji ya ce Allah dan sallar ta ko dan azumina? wani tabi ya ka taba ji ya ce Allah dan sallar ta dan azumina? ina yake inda da akwai da sun kawo to babu sai ya tambata abinda ake tausaya shi a addinin annabi Muhammadu shi da annabi Muhammadu ayi da annabi Muhammadu ayi da waliyin Allah amma tawassuli da aiki wannan shari'ar wata al'umma ce a baya yadda hadisin ya zo kana fi man kana qablakum a baya aka yi shi amma al'umma manzo da yadda ake yi ga hadisin to yan uwa wannan shine bayanin abubakar matsatai kuma cikin wannan bayanin nasa tsantsan jahilci ne kuma zan bayyana jahilcin ba zagi babu cin mutunci ba ko kawa ba ne magana ce ta ilimi in dai ka yi fito kai bayani to abubakar maɗatai da ya zauna tare da sauran jahilan shi dai kam har yanzu ban ce masa jahili ba saboda ban gama saninsa ba kuma ba na hukunci ga mutum sai na san shi amma dai wannan gabar a nan wannan magana tsantsar jahilci ya yi wallahi a ilmance kenan ya fara bayani sai ya ce wai mu a wajenmu ana tawassali da aiki ne mu a wajenmu kaga shi a wajensa ba a tawassuli da aiki a wajenmu ne ake gaba ta farko kenan da ya fara yi sannan ya ce suna ta tambaya yaya za a yi mutum ya tawassuli da aikin wani suna kuma ta tambaya har ya bada misali ga wannan jahilin na gefensa yaya zai ce don albarkacin kaza kaza na wane da yayi ya faɗi sunan jahilin yace suna ta tambaya wani sahabi ne yace wa Allah dan sallarsa ko dan azuminsa wani sahabi ne yace suna ta tambaya ce amma ba amsa yace kuma hadisin da tawassulin ya zo da aikin ya ce wannan shari'a ce ta al'ummar da ta wuce to nan jahilcin yake a nan wajen ya jahilcin kuma shine topic din, zan sa shi ya ƙara maimaita wajen saboda ni ka san ni ina tahariri mahallin niza kuma ina maimanta mahallin niza wannan shine mahallin niza ya ce wai wannan hadisin a shari'ar waɗanda suka gabata ne wujjarsa ne an ce kana fi man kana tun da an ce kana fi man kana ƙablakum to don haka a shari'an nan babu tawassuli da aiki hadisin da aka dogara a kansa da aka dogara da shi cewa aka yi kana fi man kana ƙablakum da haka shine wujjarsa kawai zan sa ya ƙara maimaitawa bisa adalci sannan sai in buɗe in biya masa karatu tsaya da Allah ya ƙara maimaitawa saboda su a gurin su wai ya halatta ai tawassuli da aiki hmm. amma sun manta ya halatta ai tawassuli da aikin ka kai tawassuli da aikin ka kai ba wai ka kaji yace su a wajen su mu kenan ahlus sunna ya halatta ai tawassuli da aiki mu a wajenmu sai sai da aikin wani ba yanzu na ce malam Allah dan albarkacin sallar da malam Abbas Sarki yayi da biyan bukatar ai sai sallar da nayi ko in ma ya hal in ma ya tabbata ai wanda kullum mun yi kalubale gare su wani ah. sahabi ya kataba ya ce Allah dan sallar da ko dan azumi na hmm. wani tabi ya kataba ya ce Allah dan sallar da dan azumi na hmm. ina yake inda da akwai da sun kawo to babu sai ya tabbata abinda ake tausaya shi a addinin Annabi Muhammadu shine Annabi Muhammadu sai ya tabbata abin da ake tawassuli da shi a addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ne annabi Muhammad na da annabi a yi da waliyin Allah to amma tawassuli da aiki A yi da waliyin Allah amma tawassuli da aiki daga nan ne gabar A yi da waliyin Allah amma tawassuli da aiki wannan shari'ar wata al'umma ce a baya yadda hadisi kaji amma a yi tawassuli da aiki shari'ar wata al'umma ce a baya kamar an ce me ka abubakar maɗatai shine zai faɗi wujjar yanzu zan danna zai faɗi wujjar tasa a yi da annabi muhammadu a yi da waliyin allah amma tawassuli da aiki mm. wannan shari'ar wata al'umma ce a baya me dalilinka yadda hadisin ya kana fi man kana qablakum a mm. baya aka yi shi mm. amma al'umma manzo ba ga yadda ake yi to wannan shi ne a gurguje yan uwa ku yi haƙuri dole sai mun biya musu karatu musamman karatun shari'a bayan da zami inda sun yi da ba su wahal da mu ba amma saboda hatta ɗalibai da abokanai na karatu su amfana ko da ba don su ba 'yan uwa mu sani cewa a musulunci dalilai sun kasu kamar haka akwai al'adilla al alaiha inda jumhur akwai dalilan da aka yi ittifaƙi a kansu a wajen jumhur na malima an yi ittifaƙi a kan wa'annan dalilan kuma wa'annan dalilan guda hudu ne akwai alkitab akwai as-sunna akwai al akwai al-qiyas guda hudun sune al-adilla al-muttafaqu 'alayha 'inda al-jumhur sa'annan akwai al-adilla al-mukhtalafu fiha dalilai waɗanda aka yi saɓani a kansu su kuma daga ciki akwai irin su alistishab alistihisan akwai irin su saddu zari'a qaulus sahabi amalu ahlil madina daga ciki kuma akwai shar'u man qablana akwai shar'u man ƙablana shari'ar waɗanda suke kafinmu hal huwa shar'un lana aw laysa bi shar'in lana shin shari'ar mu ne ko ba shari'ar mu bane to wannan sabani ne to a bisa ka'ida dan na fito mana da abin har ku gane cewa jahilci ne tsantsa yayi shi ma ta ɓangaren sharuɗu man ƙablana idan ka zo gurin tahariru mahallin niza' akwai ma'allul ittifaq akwai ma'allul ikhtilaf tsakanin malima gurin tahrir ma'allin niza in ka zo akan shar'u man qabalana shar'ar waɗanda suka kafin mu kamar yanda shi ma Abubakar madatai yace ai wannan hadisin na mutane guda uku wanda dare musu har suka shiga wani kogo suka gaya wa junansu cewa ba abin da zai tseratar da mu daga cikin abin da muke ciki face mu roƙi Allah da kyawawan ayyukanmu ɗaya ya ba da labari yana da iyaye manya ya yi kaza ya yi kaza ɗaya ya ba da labari akwai wani wanda ya zo ya yi masa aiki ya biya sauran shi bai biya shi ba ya tafi bai karɓi haƙƙinsa ba daga ciki ya sai dabbobi da wannan haƙƙi na wannan bawan Allah ɗin wanda dabbobin nan suka haihu suka haihaifa bayan sun haihu da yawa daga baya ya zo karɓar abinsa haƙƙin nasa ya nuna masa ya ce duk gaba ɗaya wa'annan da ka gani duk naka ne har yake gaya masa shin izgilanci kake mun? ya ce a da gaske nake ya ɗiba daidai da da baibayi bai ban masa ba shi ma ya roƙi Allah da wannan abin da ya yi sa'an nan kuma ɗayan ya ba da labari yana da wata ‘yar uwa tana da kyau wanda ta zo don ta gaya masa wata bukata tata daga ƙarshe dai ya ce ba zai ba su yayi lalata da ita bayan ya zo an gama komai sai da ya haka ya zauna a tsakiyarta yanda ake saduwa sa'annan ta masa wa'azi ya ji tsoron Allah ya batta ya ce ya yafe mata shi ma dai ya roƙi Allah da wannan abu da ya yi wa Allah daga ƙarshe dai manzan Allah ya ba mu labari cewa wannan marmara wannan dutse da ta gangaro ta toshe bakin wannan kogo ta buɗe gaba ɗaya hadisin mai tsawo ne wannan na ambace shi ne talhisan amma kun san wannan hadisin to shi abubakar maɗatai da ya zo sai ce wannan hadisin ai yana magana ne akan shari'ar da ta gabace mu don haka kenan abin da ke ɗauke da shi na tawassuli da kyawawan ayyuka ga waɗannan bayin suka yi mu ba mu a ciki kawai a'a al'ummar da ta gabata ne su su kaɗai ne kamar yana cewa kawai manzan Allah ba mu labari yayi kawai babu fa'ida haka kawai yake cewa kawai a'a labari aka ba mu don haka kawai ba shari'ar mu bane sai yace ai shari'ar waɗanda suka gabata ne dalilinsa shine an ce kana fi man kana qablakum E, kawai hujjarsa kenan to kaga a wannan ƙa'ida ta Abubakar maɗatai za a rushe waɗansu hukunce-hukunce cikin shari'ar manzan Allah in dai kawai kaga a cikin nassi in kawai ka gani cikin aya ko hadisi an yi nuni cewa waɗanda suke bayan mu ne al'ummar baya to kawai shi kenan ba shari'ar mu bane wannan ƙa'ida ce ta jahilai abubakar maɗatai ya bada ita wallahi ƙa'idar jahilai ce kawai hujja in dai an ce kana fi man kana qablakum kenan kawai ba shari'ar mu bane wallahi sai an rusa shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan ka'idar ta jahilai wallahi shi yasa wannan ba daidai ba bane wannan jahilci ne sannan mu koma mun sallama cewa wannan shari'ar waɗanda suka gabace mu ne don haka ba mu da na cewa ba mu da ɗaukar wani abu cikin wannan hadisin kamar yadda abubakar maɗatai ya faɗi ko a'a ba mu sallama ba mu koma mu yi tahrir muhallin niza kamar yadda kakkumanta na gaya muku sharuɗu man na. yana daga cikin al'adilla al-mukhtalafu alaiha a'a wannan kai al-mukhtalafu fiha ba al-mukhtalafu alaiha ba al-mukhtalafu fiha an gane nan akan ce al-muttafaqu alaiha ne sannan kuma al-mukhtalafu fiha to kamar yadda abubakar maɗatai ya faɗi shar'u man na ne to ya kamata mu yi tahrir ma'allin niza mun yadda tasliman jadaliyan shar'u man na ne amma ba wujja bane saboda kawai an yi ishara cewa ai na baya ne kawai a ce kenan ba dalili ba wannan jahilci ne wallahi saboda akan bayani na shar'u man qablana akwai ma'allul ittifaq akwai ma'allul ikhtilaf wanda zan faɗe su zan faɗi surori gurin ta'aririn ma'allin niza guda hudu daga ciki akan zance bisa shar'u man qablana akwai ukunce ukunce waɗanda aka shara'anta su ga al'ummar da suka gabata sa'annan kuma a cikin alƙur'ani ko hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu abin da yake nuni kan shafe wa'annan hukunce-hukuncen to wannan bittifaƙil ulama wannan laisa shar'an lana ba shar'an mu bane tunda a cikin Alƙur'ani an samu abin da yake nuni kan shafe wa'annan ukunce-ukuncen dan haka ya keɓanta ne kaɗai ga wa'ancan wannan ga wa'ancan al'umar sura na farko kenan misalin wannan surar 'yan uwa ka duba kamar ƙisar annabi yusuf cikin suratu yusuf da Allah ya ce wa kharru lahu sujjada Allah ya ce suka faɗi ‘yan uwan annabi Yusuf kenan suka faɗi suna masu sujjada gare shi kaga wannan shar'u man qablana ne gashi nan ya zo a cikin alkur'ani kuma amma wannan ba shari'ar mu bane me dalili saboda an samu abin da yake nuni cewa mu ba shari'ar mu bane ga hadisi nan wanda ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin yace walau kana yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bu zai yiwu ba wani ya yi sujjada ga wani da kuma zai yi wani ya yi sujjada ga wani to da na umarci mace ta yi sujjada ga mijinta Ka ga, manzo Allah ya ce la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha to kaga wannan ya nuna cewa ba shari'an mu bane wa kharru lahu sujjadan ba shari'an mu bane da ka bashi alatta ka zo ka yi sujjada ga wani Allah shi yasa waɗansu malima suka fassara faɗin Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada suka ce al masajid jam'i ne na masjid masjad akan ce masjid ana nufin mawadi'us sujud akan ce masjad ana nufin a'dha'us sujudi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahadan da ka wayannan gabbai na Allah ne ba a yin ibada da su ga wani in ba Allah ba to kaga manzan Allah yace bu zai yi ga wani ya yi sujjada ga wani ba kaga wannan shari'a ne na waɗanda suka gabace mu aka kuma samu cikin shari'an manzan Allah abin da ke nuni kan goge wannan don haka wannan bittifaƙin ulama laisa shar'an lana gurin dukkanin malama ba shari'an mu bane sa'annan kuma akwai kuma shari’u man ƙabla na, akwai wa'ansu ukunce ukunce sura ta biyu kenan wanda aka shari'anta ga al'ummar baya sa'annan kuma cikin alkur'ani ko hadisi aka samu abin da ke nuni kan cewa wannan mu ne to wannan shi ma bittifaƙin ulama shar'un lana da ittifaƙin malama wannan shari'ar mu ne a misali Ƙisasi Allah ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juru' wal juru' qisas kaga wannan annan nafsa kaga Allah ya ce wa katabna alaihim fiha kaga ai fit taurati kenan to kaga a ka'ida ta Abubakar madatai tunda an ce wa alaihim fiha to a ka'ida ta Abubakar madatai ba shari'an mu bane in Mutum ya kashe kada a kashe shi a ka'idar da ya bayar dan ya kalli wancan hadisi ne kawai yace ai an ce kana fi man kana qablakum tunda an ce kana fi man kana qablakum akwai ishara akwai nuni na cewa waɗanda suke kafin mu ne to a ka'ida ta wannan abubakar maɗatai bisa jahilci wa katabna alaihim fiha wannan ba shari'ar mu bane annan nafsa bin nafsi ba za a yi aiki da shi ba in muka kalli aice aka yi alaihim fiha kuma kaga a ka'ida kenan amma wannan mu ne saboda akwai abin da yake nuni a kan cewa mu ne kaga sura ta biyu kenan shine kamar faɗin Allah maɗaukacin sarki Allah ya ce kutiba alaikumul qisasu fil qatla kaga kutiba alaikumul qisasu fil qatla kaga wannan hukunci ne na waɗanda suka gabace mu amma aka samu abin da yake nuni cikin alkur'ani cewa mu ma hukuncinmu ne to wannan bittifaqil ulama shar'un lana shar'an mu ne a wannan surar duk da cewa shar'u man qablana ne haka kuma in ka ƙara dubawa azumi da Allah ya ce ya allazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun kaga kutiba alaikum siyam sai Allah yace kama kutiba alal ladhina min Ka kaga wannan shari'an mu ne sura na biyu kenan shine wa'ansu hukunce hukunce wanda aka shar'anta ga al'ummacin da suka gabata sa'annan a cikin Alƙur'ani ko hadisi wani abu yazo yake nuni akan cewa shari'an mu ne shi ma bittifaqil ulama'i wannan shar'ul lana ba a duba kamar yadda abubakar maɗatai ya duba ya ce kawai an ce kana fiman kana ƙablaku da haka wannan shari'ar waɗanda suka gabata ne wallahi wannan jahilci ne a'a sai an duba an ga babu abin da yake nuni akan cewa shari'ar ne shi yasa ba a sakin abu kawai a saki maciji a ciyawa sannan sura ta uku akwai abin da bai zo ba an gane bai zo ba a cikin alkur'ani ko cikin hadisi an samo shi ne daga cikin isra'iliyat amma kuma shar'uman ƙablana na ne to nan ma malima da ijima'i suka ce wannan ba shari'ar mu ne saboda hadisin Abu Huraira yace kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil ibraniyya wa yufassirunaha bil arabiyyati li ahli al-islam ahlul kitabi suna karanta at-taura da ibraniyanci da ibraniyanci suna fassarawa da larabci ga ma'abota musulunci sai annabi Muhammad sallallahu alaihi yake cewa la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadhibuhum wa qulu amanna billahi wa bima unzila ilaina haka manzon Allah yace kada ku gazgata ahlal kitabi kada kuma ku ƙaryata su ce mun yi imani da Allah da kuma abin da aka sauka zuwa gare mu wannan bil ijma' shi ma wannan ba wai shar'ul lana bane sai kuma sura ta ƙarshe shine mahallin niza shine a samu ya zo cikin alƙur'ani ko cikin hadisin manzon Allah ambatan wata shari'a ta waɗanda suka gabace mu gashi an ambata amma ba abin da ke nuni akan cewa shari'an mu ne kuma ba abin da ke korewa akan cewa ba shari'an mu bane to hal huwa shar'un lana aw laysa bi shar'in lana wannan shine mahalli da aka sabani to kaga wannan kenan mahallin da aka yi sabani kenan sai malima suka kasu kaso biyu hanafiya da kuma malikiya da wa'ansu daga cikin shafi'iyya sa'annan ruwaya wacce tafi inganci daga imamu ahmad shine shar'ul lana duk da cewa ba a samu abin da yake nuni cikin shari'an mu alqur'ani da hadisi abin da ke nuni kan cewa shari'an mu bane da an samu sai ya zamanto shar'ul lana bittifaqil ulama sa'annan ba a samu abin da yake nuni cewa ba shari'an mu bane cikin alkur'ani ko hadisi ballantana a ce laisa bi shar'in lana bittifaqil ulama to dan haka sai aka yi saɓani a nan hanafiya da malikiya da waɗansu daga cikin shafi'iya da kuma ruwaya daga Imam ahmad suka ce shar'un lana suka kawo dalilai sa'annan in ka duba mu'tazila da kuma asha'ira sa'annan kuma da mafi yawancin shafi'iya da wata ruwayar daga Imam ahmad suka ce ba shari'an mu bane su ma suna da dalilai to mu koma da Allah baya wannan nayi tafsiri ne dan a gane mu koma baya tu. shin hadisin nan da shi Abubakar madatai ya karanto da Allah a wani kaso yake cikin waɗannan kasan guda hudu da na ambata mu koma cikin hadisin shi yasa nace yi a alkanawi ne kawai saboda zan haska ku ji zantukan malima dangane da wannan hadisin ku tabbata wa'annan ba karatu suke ba mu koma mu gani wannan hadisin nan na mutane uku da suka yi tawassuli da kyawawan ayyukansu a wani kaso yake cikin kaso guda hudun nan da na ambata za mu koma a shari'anmu akwai abubuwa da suke nuni akan a yi tawassuli da aiki ko babu ni na ce akwai kuma zan kawo akwai cikin hadisan manzon Allah akwai cikin ayoyin alkur'ani duk akwai wannan jahilci yayi tsantsa mu koma cikin alkur'ani akwai ayoyin da suka yi nuni kan tawassuli da kyawawan ayyuka da aka ku bari mu biya musu karatu tun da ba sa yi da kyawawan ayyuka in ka duba cikin suratu ali imran faɗin Allah maɗaukacin sarki ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار كاغا ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا ربنا يا أبنججم إننا آمنا للي مومني إيماني ربنا إننا آمنا للي يا أبنججم مومني إيماني فاغفر لنا ذنوبنا ka gafarta mana zunubanmu wa azaban nar kuma ka tseratar da mu azaban wuta ka kiyashe mu azaban wuta yanzu faɗin mu rabbana ya ubangiji inna na amanna lallai mu mun yi imani yanzu dan Allah wannan faɗin dan Allah dan Allah wannan faɗin da aka faɗi dan Allah ba tawassuli akai da imani ba rabbana na amanna ya mu lallai mu mun yi imani tunda mun yi imani muna tawassuli da imanin faghfir lana dhunubana kaga an fara ambata aiki dan imani aiki ne ai da kawai sai ka roki Allah kada ka ce kayi imani kawai sai ka roki Allah amma Allah yana koya mana yanda zami mi kamun kafa imani mu ne muke ko Allah ne yake aikin waye aikin mu ne imani mu ne muke yin imani rabbana innana amanna ya ubangijin mu lalle mu mun yi imani aikin mu ne qarra Allah ma ya kirayi imani da aiki Allah yace wa ma kana Allah li yudhi'a salatakum a'a wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum bi ma'ana wa ma kana Allahu li yudhi'a salatakum ila baitil maqdis haka Allah yace wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai to zai tozarta ayyukanku ba bai to zai tozarta imaninku ba nan imani in ka duba sababin nuzul na ayar dalilin saukar ayar me yasa aka saukar da ayar ka duba cikin asbabun nuzul duk malama sun kawo to Allah ke cewa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah bai to zai tozartar da imanin ku ba Allah kuma ya kirayi sallah da imani dan anan sababin nuzul na ayar da ana kallon baitul maqdis aka zo aka yi tahawilul qibla aka canja alƙibla aka ce a kalli nan wanda wa'ansu daga cikin sa'abbai suka ringa batu dangane da wa'anda suka mutu suna kallon baitul maqdis Allah ke ba su amsa wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la raufur rahim ai bi ma'ana wa ma kana Allah li yudhi'a salatakum ila baitul maqdis shi yasa rabbana innana amanna faghfir lana na wa qina azaban nar tawassuli ne da kyakkyawan aiki shine imani hakan nan in ka ƙara dubawa faɗin Allah rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a shahidi kaga rabbana amanna ya mu lallai mu mun yi imani imani aikinmu ne bima anzalta da abin da ka saukar mun yi imani da shi Wata wattaba'nar rasula kuma mun bi manzan Allah biyayya ga manzan Allah aiki ne Abubakar madatai dan haka ga addu'ar faktubuna ma'a shahidina shine addu'ar wannan shine addu'ar wannan tawassuli ne da kyawun aiki Abubakar madatai cikin wannan ayar sannan ga faɗin Allah Allah ya ce inna na sami'ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar nan ma tawassuli ne da kyawun aiki Abubakar madatai ko ba kwa tadabburin Alƙur'ani ne kun batar kun ɓata rayuwarku akan karanta tatsuniya gabin shehunai da waƙe da kiɗa da rawa kun bar alƙur'anin Allah shin ba kwa tadabburi ne wa'annan duk ba liba bane da kyawun aiki imani ai aiki ne shi yasa yana daga cikin musamman iman musamman ku 'yan malikiya musamman iman dole akwai ƙaunun akwai amalun akwai i'tiqadun wanda uku ne duk wanda ya karanta risala ta ibnu abi zaidin al-qirawani zai ga aka cikin muqaddima wallahi abin yana batar rai inda kuna tozarta ilimi kuna jahilci wallahi summa tallahi abin yana ban mamaki sai ga wai ba ku karatu bane daman kuka nada kanku a malima gashi cikin al-qur'ani afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfaluha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi ya liyatadhakkara ulul albab afala yatadabbaruna alqur'ana walau na min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kathira cewa innana sami'ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna mun yi imani aiki ne sai kuma addu'ar ta zo rabbana fagfilla na zunubana. rabbana na zunubana shi shine addu'ar kaga an roƙi Allah an yi tawassuli da imani imani kuma aiki ne an yi tawassuli da biyayya da aka yi wa manzan Allah cikin alkur'ani sa'annan mu koma cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga adisun buraida wanda hadisi ne ingatacce imamu Turmizi ya fitar da wannan hadisi sannan ibn maja ya fitar da wannan hadisin buraida Allah ya ƙara masa yadda yake cewa sami annabiyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yace manzan Allah ya ji wani mutum sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah alladhi la ilaha illa anta al-ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب yace lallai manzon Allah ya ji wani mutum ya ji wani mutum yana cewa Allahumma ya Ubangiji inni as'aluka ni ina roƙonka zai roƙi Allah bi anni ashhadu annaka anta Allah da cewa ni ina mai shaidawa kai ubangiji ne kaga roƙar Allah zai yi amma sai ya fara kamun ƙafa, ya fara tawassuli da kyakkyawan aikinsa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta ni ina roƙonka ya Allah ina mai shaidawa bi anni da cewa ni ina roƙonka da cewa ni ashhadu ina mai shaidawa annaka anta Allah lallai kai Allah ne allazi la ilaha illa anta wanda babu abun bauta da gaskiya face kai al-ahadu samad ɗaya ƙwallin ƙwal sa'an nan kuma a samadu abin nufin kowa da bukata Allah lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi ba Walam ya kulla hukufuwan ahad sa'an nan kuma ba wanda ya kasance tamkassa. sai manzon Allah yace ce ƙadi Allah bismihil a’azam azam Lallai ya roƙi Allah da sunansa mafi girma ko da sunansa mai girma allazi idza su'ila bihi a'ata wanda idan an roki Allah da shi yakan bayar wa idza du'iya bihi ajaba in kuma an roke shi da shi Allah yakan amsa addu'a wannan dan Allah ba tawassuli bane Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah Abubakar madatai idan ka ya rufe haka ake rusa a wahabiyancin ta hanyar jahilci da rashin fahimtar addini sa'annan wannan kenan kaga na kawo wa'annan ne don na ishara na nuni cewa eh a cikin shari'an namu akwai abin da ke nuna tawassuli da kyawawan ayyubaniya don haka kenan ina ganin ya ishe ka haka in dai neman gaskiya kuke don haka wannan karatun kyauta na baka abubakar maɗatai eh, kyauta na baka Allah isa mu dace Allah iganar da ku Allah iganar da ku in masu ganewa ne mu dai mun gama eh, mun nuna duk mai ido ya gani sai kuma mu buɗe layi na ga wanda zai hauro sai kuma na buɗe layi wallahi jahilci abubakar maɗatai yayi wallahi jahilci abubakar maɗatai yayi wallahi jahilci yayi har ma stafadu min alhadisi ake ambata eh, su su ibn hajar amma ba su ce shar'u man na bane sai abubakar madatai kai Allah ya shirye ka abubakar madatai da ka ga ba nan zan sa ta whatsapp kawai ake kira 0706869888 ta whatsapp kawai ake kira kai abubakar madatai kai abubakar maɗacin a ji tsoron Allah dan Allah in an san ba a da ilimi akan abu a daina sa baki abubakar madatai in ka san ba ka da ilimi akan abu ka daina sa baki dan Allah wallahi kuna cutar da musulunci wallahi wallahi kuna cutar da addini kuna rusa addini kawai saboda kuna so ku tabbatar da wata bid'a ta ku Allah ya ka Allah ya sa ka gane Allah ya sa ka gane fatan mu kenan ma dai wallahi jahilci kai wallahi jahilci kai Abubakar madatai ka bugo kuma ka bugo in ba ka bugo ba a bugo ma wallahi jahilci kai gashi nan cikin fathul bari na karanto ma cikin fathul bari ibn ajar yana cewa wa fi adal hadisi isti'babu du'a'i fil karbi wa taqarrub ila Allah ta'ala bi zikiri salihil amali shine ai tawassulin yace kuma wastinjazi wa'adihi bi alihi hatta zancen da na karanto ma na imamun nawawi sai da ibn adar shi ma ya ambata Allah isa mu dace Allah ishirye ku Allah isa ku gane Allah isa ku gane abubakar maɗaci Allah isa ku gane wannan faɗe ne daga cikin jahilcin da kai ɗaya ne sai a zama na biyu har yanzu ba wanda fa ya kira fa wannan ɗaya ne daga cikin jahilcin da kai abubakar maɗaci sai a zama na biyu wallahi ku bar musulunci ya wuta wallahi ku bar addininmu ya wuta ku bar musulunci ya huta to ga wani nan yana kira assalamu alaikum malam ina kwana na'am an tashi lafiya lafiya kalau mana Allah ya saka da alheri amin amin Allah ya baka karatu yi. karatu ya yi. karatu ya yi malam wallahi mu mun karu sosai wallahi Allah ya bada lada sai dai sai dai sai lokacin da zan yi na'am wayannan mutanen gaskiya ba su da adalci kuma suna da girman kai wannan karatun wallahi da ko da shi da kanshi ya zauna ya saurara ya bude zuciyar shi to da ya fahimci gaskiya amma sai yanzu zaka gani wani wani jahili zai fito da kuma zai fito din da zai ce ma zai raddi din kuma wallahi a cikin karatun ka ne zai samu abin da zai faɗa shi ba shi ma karatun bai da shi abin da ka karanta din nan a ciki zai shiga ya ta wasa wasa ya haka haka haka kawai ya koma in ba haka ba wallahi ba wani karatun da suka yi wayannan wallahi Allah ya saka da alheri mana mun karu sosai Allah ya saka da alheri amin amin malam abba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am ya gida ayyakum Allah ya saka da alheri amin malam amin Allah ya sa wannan istihadi da kuke da kokarin fahimtar da mutane addini bisa hujja da dalili ingantattu Allah ya sa shi a mizani Allah ya sa shi yansa din shigan ku aljanna amin amin wato ba abin da ƙara cewa ne da bihidanci Allah ya saka wa Imam Dr. Idris Abdulaziz da alkhairi wallahi sanadiyansa muna gane mutane jahilai da yawa a cikin wannan tafiya daga bangaren yan ɗariku da bangaren ahlus sunna suke kiran kansu ahlus sunna kaga yanzu wannan maganar da madace ya je a Abuja nan wallahi tsogoran jahilci ne wato shi da ke kiran kansa malai bai ma sai inda ake gaba hujja da sharhun man kabla na ba tsakani da Allah wannan abun tun a ibtidai tun a ibtidai an koya mana tun a naziri naziri naziri naziri na islami an koya mana a gaskiya bai cewa idan aka samu abu na na sharhin man kabla na matukan qur'ani bata soke ta ba matukan manzon Allah bai soki abun ba har ma manzo Allah ya kafa dalili da abun ya halatta mutum ya aikata shi bai yi laifi ba ya halatta ai ya ma wajibi <laughs> wajibi hasbunallahu wa ni'mal wakil kai kai kai kai kai mu ne wasu wai malaman dariga sai dai idan aikin kawai eh kila yana fannin ja'izi amma dole kai imani da shi wajibi ne kai imani dole kai imani da shi haramun ne maka ka soki abin haramun ne eh haramun ne gaskiya bare kuma manzon Allah ma yayi dalali da abun ya kwadita da sabai ya nuna wa sahabbai muhimmanci amincewa abin da suka yi ma abun kirki ne kar ka fito media ka fito media ana jin ka wannan irin jahilci ne wallahi ka suke wani irin jahilci ne girman Allah ko sunan sunan shi mai malamin dalika wani wani sori malamin suke da shi wai ina muka samu mutanen nan wai mutanen nan mu daga cikin muske ne nan Allah Ƴan Najeriya ne eh wallahi gaskiya Allah ya sa mu dace Allah ya sa su kira jahilci ko dan primary school ba zai yi wannan jahilcin ko dan primary school ne wannan jahilcin ba ni dai ban san koyo wallahi na san wannan ina jin maganan ce ina kallon abin live wallahi na san wannan bakin jahili ne wallahi Allah ya shirye shi ga jahilci a littafi ga jahilci a baki eh ga wani yana kira kila Allah ya sa su ne da an basu sun kira ma sun kwace shi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke magana wai ne maka fata alkhairi kana magana da suleiman abdullahi daga nan babban birnin lagos to malam suleiman abdullahi muna jin ka wai ina son ka da allah kai ma allah ya so ka eh, wai allah ya saka da alkhairi amin amin kai ma allah ya saka Wa wallahi ba komai ya kasance cewar sami kira ka ba dan dai ya kasance cewar na gaida kai kuma sannan da irin bibiyar da muke yi dangane da irin tsayawa na bijiruwa da dalilai da kuma da duk yanayin yadda da yanayin yadda ake bibiye da ku to magana ta domin Allah ba yanayin yadda za a kama ku da ƙarya ko menene za ku taho da shi da dalili a gwada maka ba tare da ya kasance cewa ya maka nuku nuku ba to da haka Allah zai saka da alkhairi amin amin amin amin gode masha Allah sai an gama. to ga wani idan yana da ɗalibai su zo walai jahilci yi idan yana da ɗalibai su zo walai jahilci yi wa alaikum salam da wa muke magana da ali daga libya to mala ali ɗalibinsa ne kai ma Allah shi muku albarka mala alkanawi Allah ya saka da alkhairi to amin kai ba ɗalibinsu ba ne, don inda ɗalibin ne zagi na zai kai ma Allah ya saka wallahi da da dalibin su ne amma yanzu dalibin alkanawi ne <laughs> to Allah ka ganar da mu amin ya hayya yo mala alkanawi gaskiya karatu yana yana kaiwa sako yana kaiwa ko ina to Allah ya sa shi aiki da shi mu dai fatan da muke Allah ya sa kana yi da ikhlasi da kuma Allah ubangiji sa a dage har ya eh, numfashi na karshe amin amin Allah ya mana haka kai ma Allah ima Allah ubangiji sa a cikin mizanul hasanat amin amin amin Allah ya sa mu dace ina son ku don Allah ina son dukkan malaman sunna don Allah amin Allah ya soka kai ma afwan assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da muke magana. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya kana magana da Adamu Hassan Auyu sarkin Hausawan Iderawa. Ok, Malam Adamu Hassan Auyu barka da zuwa. Malam Adam. Yawwa ina gajiya Malam Allah ya saka ni da alkhairi muna jin wannan wannan sako ku yana zuwa yadda ya kamata. Amin amin amin. to Allah waje ya saka da alkhairi amin a gaishe da mutanen Iliyar Allah ya saka Allah ya ƙara ɗaukaka da ci gaba eh, Allah ya saka mana sunna sama ina gaishe shi to insha Allah insha eh. Allah to nagode yawa Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Insha Allah. Kana kala? Na'am barka dai. Da wa muke magana? Barka. Kuna magana da Mukhtar daga Makka. Malam Mukhtar daga Makka muna jin ka. Masha Allah ta baraka rahman. Wai malam Alkano wai su mutanen nan ya ne mutanen hal abin nan da suke yi daga zuciyarsa suke yin shi. To. To ka san shi ne in yana abu. Shi bai san ana kallon sa ba. Tunda shi hmm. jahilci ya ɗauka a matsayin ilimi. la ilaha illallah Allah abin mamaki yake ba mu matukan mamaki ni yanzu nan wajen muna kallon haka mamaki yake ba mu fiye da tunani a wala haka suke yanda ka ga ya haka abubuwan da ake fadi akan abubuwan da ake faɗi ake cewa suna yi mu ba mu zauna a nan cikin ku ba mu kalle yadda tsarin ku amma Allah mu ga abin din kallon kaman kaman dai kawai dai wannan wani irin rayuwa ce wannan wasu irin mutane ne wannan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ala ni'matul iman ya rab alhamdulillah Allah mun gode ma da mun tashi ba a cikin haka ba amin amin Allah ya saka da ni wallahi da yalla godiya nake gaskiya masha Allah muna jin daɗin ku kuma muna muku godiya kuma Allah ya tsare muku mutunci kuma Allah ya ba ku iko cin gaba yadda kuke kuma Allah ya sa kuna yi dan neman yadda shi ya rabu amin Allah ya mana haka Allah ya mana haka kai dan wa ka yi addu'a assalamu alaikum ai yanzu dan dari assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah dan dari ka ne a'a wannan dalibin ka ne ahlus sunna ne ya gida ya ibada alhamdulillah mun gode Allah da fatan kana cikin koshin lafiya shekana wallahi alhamdulillah kaji jahilcin da wannan bawan Allah ya yi, ko wallahi shekana na ji jahilcin da ya yi. muna cewa Allah ya saka maka da alkhairi ka biya mai karatu kuma ka ɗauki hannunsa ka ɗaura mai kan layin karatun ko da shi makaho ne zai gani insha Allahu to Allah ya sa ya yi aiki da shi bayan ya gani kuma aka Lahu babban abun kunya ne ga wannan malami a ce sama da shekara ashirin yana karatu be iya ya bambance wannan hadisin shar'u man na ba ne amma a iya aiki da shi a gaskiya bai sani ba to gaskiya wannan babban abun kunya ne wannan shi ke nuna ba karatu yake ba kawai karambani yake yi jahili ne shi to eh ni yanzu ban zo kan jahilin ba amma dai muna nan ina bibiyar sa kasan sai na dan ci dako ina kallon mutum wanda in na faɗi to ba wanda ya sai ya goge kuma malam kamar yadda ka faɗa wallahi malam kana biya musu karatu da usulubi mai kyau da kuma hikima ta hanyar da a duk duniyan nan ta suna ba wanda suke so kamar a masa tsaye kamar ka kuma bayan da suka iya wannan ranar ba za su ganta ba insha Allah ta'ala insha Allah wa Allah isa okay ni ma ana so ai minti tsiye <laughs> ah to ai malam ba wanda ya dame su duniya ahli sunna kamar kai yau dan ɗarika in ya ji alkanawi wallahi malayin yadda ka san an kira masa wani to Allah ya shirye su Allah ya sa su gane <laughs> To muna maka fatan alkari malam Allah ya karfafa ka, Allah ya kare ka gaba da bayan ka, Allah maka tsari da dukkan wani sharri. Amin kuma Allah ya muku, Allah ya saka da alkhairi. Kago yana addu'o'in ba karamin tsada suke ba musamman ikhlasi na. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, da muke magana? Ah, ana magana da Mahmud daga Kaduna. Na'am. Mahmud daga Kaduna. to malam mahmud muna jin ka to malam gaskiya istafattu kafiran kuma ina don Allah ya saka da alkhairi saboda ban cika ban shafin ka ba amma na'am na'am muna jin ka yawa na ce ina don Allah ya saka ma da alkhairi ban cika ban shafin ka ba ina ga wannan shine ah, bin shafin ka na farko ko na biyu zance na biyu amma na amfana sosai daga karatunka abu na farko malami da nake so na ce shine na farko dai gaskiya ni ina tsammanin ba wai rashin sani ba ne daga wurin shi madatai da wannan magana mm. sai dai ina tuhumar tsoron Allah saboda in dai malami da tsoron Allah bai kamata yana kallon hadisi kararraba da malamai na kirki wanda suka fassara shi ya kawo san rai a ciki to wannan ma sai Allah ya tarbe shi kafin ma ya fito ya sanar da mutane so so da yawa kuma ilimi in dai mutum da tsoron Allah ilimi takan shiryar da shi to amma sai ka ga ga ilimi amma kuma kai wanda kake ɗalibi ma kana ganin son zuciya da mutum yake bi to tun anan sai na sama tsoron Allah malami kwai shan ma farko na gwada malami da wannan to shi sa da na saurari karatunka tun jiya da na saurara na ce to lallai sai na biyo na ci sharhin da za ka yi akan maganganunsa kuma wallahi na amfana sosai na addu'an Allah ya saka ma da alkhairi su kuma ina fatan Allah shirya mana su gaba ɗaya Allah tsare mu da bin san zuciya da wasu maganganun da ya na baya ma kuma insha Allah zan bibiya so na san akwai eh, raddi da za a masa na warware ta na guda nasa da yi ah, Allah ya taimaka Allah ya saka da alkhairi insha Allah mun gode assalamu alaikum warahmatullahi har yanzu yan ɗarika ba ku kira ba a bashi da ɗalibai ne alaikum salam wa rahmatullah alaikum salam idan na ji wani jahili yana yin surutu a gefe fa ba da ni yake ba eh, <laughs> ko ba da ni kake ba ni bana ma saurara wa alaikum salam Malam barka suwa. Na'am barka da an lafiya. Lafiya kalau malam ya aiki ya hidima. Alhamdulillah. Allah ƙara lafiya da nisan kwana Sheikh. Amin kai ma Allah ya ma haka. Amin amin Sheikh. wato sheikh yana daga cikin abin da ke ba eh, suna nasara na ci gaba wato in ya kai irin wannan raddi da kuke yi na ilimi ba za su iya tankawa ba amma idan ya kai an samu wani ya ɗai wata magana wacce ma ba ta kai irin wannan abin muhimmanci ba mm. duk shekaga 'yan ɗarika sun fito suna magana kaga ba za su dinga ba da kariya na addinin su ma ta abin da yake asali ba don akwai karatuttuka da kai irin abin da ya shafi ruwayoyi na karya da shehi tijjani ya abin nan ya ruwaito da sauransu dai wanda suka kai na baya masu ɗimbin yawa amma ni ban taba je ko da ɗaya rana an samu ɗan ɗarika ya ce zai fita wai ya, kare ba amma idan aka samu wani ya yi wata magana ko da ma a ce ɗaya daga cikin waɗannan yara jahilai ɗin in ya dan taba wata magana ciki suka dan samu to shi ga kawai an cika social media da raddi to ni yana bani mamaki to irin waɗannan irin wannan bayi da muhimmanci ne yanzu ya ga karatun da kai akan madatai eh, amma wallahi shiru za ka ji amma wallahi da an ce wani ya ɗai wata magana akan a'a ado musa ko kuma abul fatahi yanzu kaga an cika social media ai kaza kaza kaza kowa na kunna kyamara yana yana faɗi to ni abin na bani mamaki ne kan haka to Allah ya shirye su ai ka san akwai karatun da ba shi da amsa kana amsawa za a ga jahilcin <laughs> wallahi gaskiya ne wannan malam gaskiya eh kai shiru shi ne cikin eh cikin rufin asiri to Allah ya saka da alkhairi malam amin Allah ya saka da alkhairi mun gode assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa salam kana yi barka da safiya na'am an tashi lafiya a gida ya ibada wallahi alhamdulillah ya gogari kuma ah, alhamdulillah masha Allah mallar kana yi Allah saka maka da alkhairi kai ma Allah ya saka ma kana magana da Abu Rahman da salafi a ah, mallar Abu Eh, mu da na faɗa maka in ka ga kuna program mun gina yan fatan alkhairi ne gaskiya ne sai eh, dai yau ina ina da wannan ina da wani kalubale guda daya a wurin abubakar madatai ok yana jin ka yawwa abubakar madatai mu yanzu abinda muke bukata ya zo ya faɗa mana cewa um, uh, abunan me nake so in ce ne yanzu ya faɗa mana cewa imani ba aiki ba ne alaikum ai in ya faɗa ka ai ya fita daga aƙidarsa ya koma kuma wata aƙida daban yaya zai ce imani ba aiki ba ne ya koma cikin aƙidan murji'a kenan Eh, yana cewa imani ba aiki ba ne ya koma aƙidan murji'a kenan assalamu alaikum wa alaikum salam yanzu zan tashi yanzu zan tashi fa wai ba shi da ɗalibai ne yanzu zan tashi fa yanzu zan tashi assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu na'am malam shau eh sai ka karo ka tare da yushau bamba malam shau ina jin ka barka da zuwa barka ka dai sai ka ya kokari Allah ya saka da alkhairi amin kai ma Allah ya saka ma amin wala shi alkalau mun ji karatu sai dai lokacin da kake nan kana karatu muwa muna kasa muna ta dai mai da raddi ga jahilai don suna nan suna zagi to ni abin da yasa na kira bala alkanawi ah. ga su ga su mabiyan tarika wato jahilan ku lokacin da aka zo ana warware shubuha da karya da ayincin malaminku in dai kun yada malaminku gwarzo ne me ya kamata ku yi in kun san watakila ba shi nan wannan lokaci ba shi nan yana duban wannan live program ce ku buga mishi waya ku ce a ga shi fa alkanawi in ma da ku kira shi albadawi don wasu haka naga suna zanawa wa albadawi ne ba <laughs> to ce ku ce ga alkanawi na zaune wai zai maka rabbi saboda shi shi gida muna son ka ci in ya so yana karewa kai ma ka au ka ya mishi da martani in ya so mu fahimci inda gaskiya ke ko kuwa a'a ka kira a wannan programun dai lokacin da shi alkana wude ya nan ba ka kira shi ba in ya so ka bara fahimci shi ne bai fahimci karatu ba Ka gan kuka yaka yan bidiya mabiya masu zuwa kan pejin inda ya alu suna na karatu kuma kun taimaka ma kanku da kuma malumman ku amma shi ku zo zage zage dai ni wani ya ce kai alkana yanzu kai aikin ka kenan na ce ma wani eh aikin kenan eh to yanzu kai baka bidan ku na ce eh mu haka muke so ko kai baka da komi sai muka ce muna son ka ruguza bid'a ni saboda shi don Allah na ya ka suna duba na alkanawi suna jin maganar da nake yi gaskiya suna ji amma da ka daina ramawa kai likita in kana bada magani ai baka dukan mara lafiya ai ai ba muna ba ai zagi su suke mu kuma mu an samu ke ba su ai lokacin da shi yayi zagi sai kai ka bashi martani ka ce eh abu kaza a abu kaza mu ba zagi muke ba mu muna mai musu da jawabi ne so shi ne abin da nake rokan su tun da yanzu haka suna nan suna kallo don Allah su yi kokari su kira madati ba ma yau kadi ba duk lokacin da ka zauna da ka yi ma wani malamin su ko wani shehu su radi su ce sheik fa ya kamata ka saurari mutumin nan in ba ka ba mu ma ya kamata ku yi hankali kamar gaskiya mutane ga wasu rufa-rufa suke muna duk lokacin da muka yi suka yi karatu aka zana mai raddi sai su yi shuru ko an kare ko ana kai ba za su mai da martani ba kenan abinda shi alkanawin ga da yan waye shi ke fadi gaskiya suke yi ta ya kamata ku yi tunani mabiyan bid'a saboda shi Allah in dai ku isa yanzu ga ku kira mai shi malam madatu ku ce ga alkana wina zo ne ya kira iya so amma mai abin ma wato wani abin ganga mukabala mu muna da lokaci kuma muna da credit da za mu duba insha Allah sakon kenan to insha Allah za su yi ka Allah ya saka da alkhairi amma dai masu zagin nan a daina kula su Allah ya muku albarka masu zagi wa alaikum salam wa rahmatullah akar makallah mala mala muhammad na ma an yi ni kalau yini za a ce ko kwana yanzu an eh. tashi lafiya dai kam lafiya kalau mala ya kokari ya yi shahadi alhamdulillah malam mu dai ba mu da abun da za mu ce wallahi malam ba mu da abun da za mu ce a gare ku kai kadai ma ka isa malam kai kadai ka isa sai dai gare mu kawai mai ta mai ta mai ta ba da goyon baya mai ta ba da karfi a kai domin an yi wani karatu a na kwana hudu kenan ko a bauchi hmm. wannan karatu da aka yi kamar wazi eh, malam dawud ne ya ba da shawara ko kuwa ko alminshawi ne cewa kada a daina kula su a koma a daina raddi a koma kawai ana karantarwa to ai mala idan aka yi haka za a bar mutane da shubuha shubuha zai kama mutane ya daure su gaba daya kaga irin wannan karatun da kai yau hmm. ka fito da shi kuma ya ƙara ganin shi to yanzu malam idan ba haka ba ya za a yi ka gane ya za a yi mutane su gane ba kowa yake da kwakwalwa ko yake da ilimin da zai gane a haka ba wani yana son ya gane ma babu yadda zai iya gane gaskiya ne in ba a fito da shi aka fito haka ba to ta yaya za a yi a gane malam ba zai yiwu ba ba za a iya ganewa ba gaskiya ne kaka ta duk yadda za a haska su dole sai an bi ta yadda za a haska mana su saboda tsaraicin ya ƙara fita gaba ɗaya akalla akalla akalla wannan suna daga cikin manya-manyan malaman da ake ganin suna a kara aƙidan ɗariƙa kenan sai su fito wajen karatunsu sun fi wajen muhadaransu ko mene suna faɗin irin wa'innan maganganu a gaban ɗalibai kuma har ka samu yawancin jahilan nasu suna musu kabbara amma idan kuka sa fitilan nan kuka sa fitilan nan kuka hasko wallahi jahilan za su koma su ce kai to kuma yanzu mun ƙara samun wani rikitar wato haka ake yi ai kawai abinda malaman mu za su yi su hakuri masu karantarwa su yi ta karantarwa wa'insu kuma ga karant kaman kai ai ba ma raddi kadai kake ba ga karantar wanda kake yi ko da a facebook ga karantar wannan ana kallo na facebook ma kenan muna kallo na media sannan ga wannan mutum ya zo ya yi kuskure ya faɗi magana ba daidai ba ya faɗi jahilci ka zo ka nuna kowa ya kara gani alhamdulillah wannan ya alhamdulillah ya ishe mu ma wallahi malam ko kai kadai ko kai kadai ka isa ka ba duk wanda yake da ciwon bid'a da ciwon shirka a zuciyarsa ka isa ka ba shi maganin shi ya sha har ya warke in mai warke in Allah ya sa mai warkewa ne in ba mai warkewa bane gobe kuma to Allah ya kashe shi da ciwon sa <laughs> wannan shine ba ma ba ma bukatar su a addini in har mutum zai fito ya jingina kan shi da addinin da muke ciki ta irin wannan abin da suke yi to ai ba ma bukatan shi tunda ya nuna ba shiriwa ke nuna ke nema hmm. ba Allah dai shirye su din shi yafi to suna so malam a yanayin suna so yanayin da ake tafiya saboda Allah da son annabi suna so to Allah ya sa su so akan to akan abu ne fa da aka yi ba daidai ba suke ta muhadara akan abu ba daidai ba suke ta karerayi kuma a cikin a cikin suke ta muhadarori duk muhadaran sai sun karya kawai saboda an gina aƙidar daga malam wallahi malam alhamdulillahi ma wallahi malam tun daga ranar da shehu tijjani ya ce ya haɗu da annabi ya ba shi ka tun daga nan magana ya ƙare aka gina ta ta ginu a ƙarya to wallahi har duniya ta tashi in ba wani kaddara daga ubangiji ba haka za ta kai ƙarshe tunda ba su da alaman yarda ba su da alaman cewa sun yarda bai ga annabin ya ba shi ɗariƙar ba kuma duk abin da za su yi a haka suke tafiya kaga ƙaryan gado ne malam to Allah ya samu dace Allah Ubangiji ya cika muku a mizani, Allah Ubangiji ya cika muku a mizani, Allah ya ƙara buɗi, Allah ya ƙara buɗi, Allah Ubangiji ya ƙara buɗa mana, Allah ya ba mu sa'a mana, Allah Ubangiji ya ganar da mu gaskiya. Allah ya ganar. Amin, amin, Malam Muhammad. Amin, amin. Assalamu alaikum. Ga wani yana ta kira. Alaikum assalam. Na'am, da muke magana. Sunana Imam Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi. Akkaramukallahu. Allah ya taimaki malam. Allah ƙara malam lafiya Na, ya kokari alhamdulillah amma malam ka kira shiri ne eh shiri na kira akara wa dama malam fa ka faɗi ai ka ce dole su wahal da mu ba shari'a suka karanta ba gaskiya ne gaskiya ne wallahi malam ka ga tanka yana ta bayyana <laughs> wallahi malam ala alkadawi ina zan yi taliki akan maganan bamba ne da kuma wannan ban Allah ne yanzu mai wanda ya yi mudakala din nan yanzu na'am na'am mala ne ke son na yi taliki na ɗan yi sharhi na'am a karamin kallahu mala alkanawi na'am malam dan fara da shi wannan na ƙarshe kafin in je maganin shi eh, wane ne bamba din nan na'am a cikin maganganunsa shi wannan ban Allah na ƙarshe da ya shigo na'am ina magana cin a karatun da aka yi dutsen tanshi mm. akwai wani bawan Allah mai shawi ɗaya daga cikin manya-manyan eh, almajiran Malam Albani Awal Abba Albani Zari Allah ji kansa Allah ya ramshe shi. Na'am amin. Wanda ya yi magana akan abin da ya shafi raddi wanda ina jin kai makana nan a lokacin. Ina nan gaskiya ne. To a lokacin gaskiya ai akwai bawan Allah da ya tashi ya tsokaci akan maganansa. Gaskiya ne. Cewa ba zai yi a daina mai da raddi ba. Hmm. Dole dai sai dai a kasu. kowa ya kama bangaren da zai iya yi gaskiya ne ta wannan magana haka take mm. idan ka dubi yadda tsarin musulunci yake tafiya alkanawe na'am malam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kasa ayyuka ne mm. akwai waɗanda su jawasis ne aikin su leƙan asiri ne su je su gano halin da mushrikai suke ciki na shirin su na yaƙi da ƙarfin su da komai su zo su gaya manzon Allah akwai waɗanda ana cewa jawasis gaskiya ne akwai waɗanda su kuma aikin su jihadi ne su ɗauki takobi da makami su je a yi buga buga mm. kaga wani akwai wannan bangaren gaskiya ne akwai waɗanda su aikin su su ne suke kera makamai mm. na yakin da ake faɗa da su waɗannan su ainihin aikin su kenan mm. akwai waɗanda aikin su shine shirya abinci wanda su je wajen yaƙi din akwai waɗanda aikinsu su ba da magani ne idan an ji ciwo wanda har akwai mata a cikinsu gaskiya ne waɗanda aikinsu mai da raddi ne waɗanda su ne mawaka ne ma suna mai da raddi wa mashirkan makka gaskiya ne mana ne musu da raddi su mai da raddi ma kan da ake suke bauta da ba Allah ba hmm. kuma manzo Allah ne ya kafa su ce irin cewa akwai su Hassan kai ka sani akwai su Hassan akwai su Ka'ab da sauransu ga suna aikin su mai da raddi gaskiya ne malam to kaga wanda ya san abin da yake yi ba zai ce kada a mai da raddi ba ko a koma ana karantarwa yanzu dubi dubi matsalan ta taso wadda wannan aka kama dina wadda ka zo ka warware wannan shufa hmm. matsala ne wadda an kama shi akan yayi kazafi hmm. musu albani da malam jafar cewa su suka haifar da ta'addanci gaskiya ne kuma yan ɗari da ba su tsoron allah sai suka juya suka ce wai wai dan ya zage su ne zagi dubu ɗari nawa suka yi mana an taɓa kai ƙara? wallahi ku gaskiya ne malam ni kaina nan sun ambace ni sun ce dan zina ne wanda in na je kotu zan iya dan iya neman haƙƙi na taɓa kai ƙara? gaskiya ne malam annaba ba zage su ba manzanni ba zage su ba mu ba kai musu ba kai ba ba ba kan eh, zagi na aka kai karan su ba kan da suka nuna cewa duk jinin da aka zubar a Najeriya waɗanda suka assasa shi albani ne da da da malam Jafar to yau sai ka ce wai wannan ƙarya da suka yi ta wadda babu ita a littafi in kace sai karatu ya ce kafin a warware ta ka gaya mun ranar da karatun dai ce gaskiya ne a warware wannan matsala babu gaskiya da karatu zai je a littafi a samu wannan magana ta su ta ƙarya ta rashin tsoron Allah a ce a mai da mata da raddi kaga ba zai yi ba tun da ƙarya ne suka ƙirƙire ta don su juyar da hankalin jahilai su batar da su su batar da hankalin wawa kai akwai alu sunna ma da su gane ma suna cewa ai don sun zagi albani suna ba alhali ba kan zagi bane zagi dubu nawa suka yi mana annabawa nawa aka zaga amma dama duk wanda ya kama hanya ne ya san da zage shi amma idan mutum ya maka kazafi ya ce kai ka tada wata fitina hmm. dole ka kare kanka a kotu ya kawo dalili shine fa matsala shine malam ashe kenan mai da raddi wajibi ne in ka dubi qur'ani cike ki da mai da raddi annabi musa bai mero fir'auna raddi ba mm. annabi ibrahim bai mero namaru da raddi ba har ya kure shi to wani mai hankali da ce a daina mai da raddi eh? ai raddin nan shine doron addini me ma'anar raddi ne idan mutum ya faɗi ba daidai ba a zuwa nuna ba daidai ya faɗa ba a kawo da wannan barna a kawo gyara ba shine raddi ba ne wannan shine gaskiya ne malam Qur'ani bai mayar mu nafukai raddi ba bai mayar mu shirkai raddi ba bai mayar mu kirista raddi ba bai yahuda raddi ba duk cike ke mai da raddi in suka faɗi magana ba daidai ba Qur'ani ya ce ba daidai suka faɗa faɗi daidai in ce ne mai da raddi wani mai hankali da ce a bar wannan wani mai hankali da ce a bar wannan gaskiya ne sai yasa nake mamakin wani ya je ce wai wai a kullun raddi kullun raddi eh kullun raddin ne eh kullun raddin ne idan mai ƙarya bai daina ƙarya ba sai a daina mai sai a daina warware ƙaryarsa idan mai sharri bai daina sharri ba sai a daina bayyana mutane da a gane sharrinsa mm. balle yan ɗari kunna ba abin da suka ginu akai illa sharri da ƙarya da juya magana da yaran su da manyan su yanzu kan dubi tana kudan irin warwaran juna akan wannan da aka kama din aka aka bayyana daga shi san kile din nan hmm. wannan yin magana wannan ta ta wannan wannan ta ta wannan wannan ta su ya su ba tukunna kuma su fito suna ta zage zage amma lokacin da aka kama shi wannan na bangaren da yake dangarka zuwa ga sunna hmm. wani ahlus suna kaji ya fito yana kare shi yana zagi wallahi mala akwai wanda ya faɗa haka akwai wanda ya faɗa haka wa kaji ya fito amma zo da su mutane ne ba su tsoron Allah ta'assubanci yana damun su kabilanci na damun su su kawai in su aka ka zaliman au mazluma yadda aka dabba kasha zamanin jahiliya haka suke ka taimaki dan uwanka ko shine azzalimi ko shine aka zalunta wannan dabba kashi bi ma'anar kalma haka suke dabba kashi ba magana dan uwan su yayi zalunci su taimake shi su masa nasiha ya dawo a'a kawai in dai dan uwan su kuwa yayi zalunci su daidai ne abinda suke kenan haka suke gaskiya to waɗannan kace raddi ba me kake nufi a bari su batar da mutane su kauda hankalin mutane ga gaskiya suna gani karan su karkatar da ita su kai ta wajen son zuciyarsu wai wai wai wai ai ya zaɓi wai ya zaɓi annabi ne a kan su malam jafar shin da ma ana mukarar su malam jafar da annabi ne shin da ana mai mukabarar malam jafar da annabi ne balla ci shi ya zaɓi annabi ka duba wani rashin tsoron Allah da ma ana mukaranar su ne gaskiya ne malam da ana ana auna manzon Allah da Jafar sai a ce Jafar din banza yau da ana auna eh, Albani da da da manzon Allah sai a ce Albanin banza to ba ma auna su ake ba ma wa ma kawo magana auna su ma gaskiya ne malam kuma akara maka Allah Allah ne akan Jafar ya zabi manzon Allah ne akan Albani to dama wa yake kwatanta Albani da Jafar waye kwatanta su ma hanyar ɗaya ne tafiyar ɗaya ne madarajar ɗaya ce amma mutane ne ba su tsoron Allah sun batar da jahilai sun batar da magoya bayan su sun su mutu Allah ya kama su ya yafi akan su ji kunyar duniya sun rikita magoya bayan su sun rikita jahilai ma waɗanda ba magoya bayan su ba to dole wannan mai da raddi wajibi ne a mai da raddi dole ne kawai gaskiya ne malam wallahi karantar da alhamdulillah ci gaba da kai da karantar da ka za karantar da alola ci gaba da karantar da sallah ci gaba da karantar da haji ci gaba da karantar jihadi alan wasalan ci gaba fanni ne ne fadi ba wanda sai ce ya gama fannoni nan gabaki daya ya yi fice akai babu dauki inda zaka iya wancan ma ya dauka amma daukan naka kuma ba zai hana wani ya dauki nasa ba wannan shine sabon manzo Allah manzo Allah ya raba musu ba kowa yana aikinsa kai wasu ma aikinsu ma karɓar zakka kawai har ma wani taba karwo zakka zo ce gana ku gana manzo Allah ya ce mu ce zauna gidan ubansa ko uwarsa ma da gara ba shi wannan kyauta da ka ba shi sun raba musu aiki su ne su at wasu jihadi ne wasu mai da raddi ne a wakance wa mushrikan makka da gumakansu amma yau ana sa kulun da abu kowa sai ce a ai ana mai da raddi ana mai da raddi to ba mai da raddi a iya mutum ya kirkiri ƙarya ya faɗa babu ita a littafi to kai yaushe zaka je wannan magana ma har ka iso ta ma kamar mata da raddi Ka na haraba da ba mai da raddi biya rikitar da mutane ya tafi wallahi shi raddi nan take da ake daga mutum yayi a nuna ƙarya yake da ya faɗi ba daidai a nuna ba daidai a fitar da wannan mutane a kwakwalwar mutane a warkar da su a tsamar da su daga wannan fata amma ka ce a ka ci gaba da karantar da mutane a littafi kawai to abin da suke faɗa babu shi a littafi ma gaskiya ne suka kirkira gaskiya ne eh. kai ne kai da bakinka ka zo ka an kama ka ne saboda kai ka ka ka ce kai ka ce su malam jaba su ne terrorist su suka haifar da terrorism ta'addanci amma yan wanka ko su ce wai an kama ka ne dan ka ce jafar din banza da albanin banza maganar ka da kai da su ma ta sha bamban ta warware juna wasu kuma yanzu ce a ah, wai dan sun dan ya zaɓi annabi ne akan jafar dan ya zaɓi mutanen ba su da kunya wallahi ba su da kunya ko kankani ba su tsoron Allah sai sa ga kullun suke ci baya amma aka rauka lau wai ta wani ya ce to da ya ce ya janye yanzu fifita manzan Allah ɗin akan su malam Jafar shi ya janye kenan shi ya bada haƙuri ko amma bai amma na manzon Allah kan koma magana sa bai ba tunda kun ci ai su sun ci mutuncin manzon Allah ne to da sai ka ce ni akan mutuncin manzon Allah ba dan yi janye ba duk abin da ya sada ku yi ku yi ku yi mun sai dai a kashe ni gaskiya ne a ina kare a ina kare haƙƙin manzon Allah ne amma sai ka zo a'a ba kama yi magana haƙƙin manzon Allah ba ashe da ma dare mutane ƙarya suke ba ruwan su da manzon Allah ba ruwan su da manzon Allah makaryata ne in dai kan haƙƙin manzon Allah ne ana janyewa ne gaskiya ka ka janye ka bada hakuri in dai da gaske ne cewa waɗannan mutane ka fifita manzo Allah ne akan su ai ba magana jin ba ta so ba in za ka kashe ka kashe ka in za yanka ka yanka dama mu dama mutane makaryata ne azzalumai ne ba su kunya ƙarya ma Allah ba su kunyan ƙarya wa manzon Allah ba su kunyan ƙarya wa mutane ba su karyan karyan kunyan karya wa jami'an tsaro DSS din ma su karya nawa suka yi musu a cikin maganganun nan karya nawa wai an yi alƙawari da DSS ba za a fitar ba da alƙawarin da wasu kai har waɗannan su koza suka zo suna wai wai an yi alƙawarin su an saba yanzu koza ya je wajen zaman ma wajen zaman ma ya je balle aka kai alƙawari da shi yanzu suka kama shi suka ce masa a ina ne muka alƙawari da kai kai da kace an saba muku alƙawari wallahi kaga mutanen nan jahilci na damun su ƙauyanci na damun su rashin wayewa na damun su bakin su bai da birki ba su san shari'a ba na musulunci ba su san shari'a da dokan ƙasa ba haka suke kawai jahilai wallahi haka ne malam wallahi haka wallahi jahilai ne ta kowane bangare from every jahilai ne wannan magana ba su iya ba ba su auna maganan su da shari'a kai ka san ni dinnan wallahi sun dade suna bi na shekara da shekaru inda jahilai irin su ne mu muke bin su tunda mun kama su amma har yanzu sun rasa kalma ɗaya a ah, shari'a da kama da sun rasa ka san malam na faɗi an zagi manzon Allah ne a suka ci a su'ul adabi ne a suka ci a da saban su ne a ana zagi shehunan su ne kame kame dai ko ba abu ɗaya tak kuma wallahi malam ina maka rantsuwa da Allah insha Allah kaga wannan shari da suka mini wallahi ɗaya bayan ɗaya sai sai sai Allah ya kama su ɗaya bayan ɗaya dukkan su in Allah ya ah, yarda an bangana suka faɗa ba ba cewa suka yi fa na zagi annabi fa wallahi ma cewa suka yi na fa zagi annabi ba haka suka faɗa ba haka suka ce Allah zai bar wannan gaskiya ne Allah zai bar wannan ka ce an zaki annabi an zaki annabi sallan da nake annabi ne zo da ita azumin da nake manzo Allah ne zo da shi hajin da nake manzo Allah ne zo da shi karantarwar da nake manzo Allah ne zo da shi qur'anin da nake karanta shi zo da shi kuma ka zo ka ce wai na zage shi wai na zage shi baka ji kunyan Allah ba baka ji kunyan da ba farkon sharrin da suka fara kasa abin da suka fara yi a malam da suka ga abun ba ba shi muhimmanci sai suka bashi da cewa suka waina waina zagi iyayen manzon Allah haka ba suka faɗa ba wani ne fa ba da fatawa ba akan inna abiyu a baka tinnari na ce hadisin gaskiya ne kawai suka ce to kun ci ya zagi iya annabi suka yi ta yadawa to da magana ba ba ta muhimmanci ba sai suka dawo kan manzon Allah ma suka ce shi na zaga yanzu wani kana ji Allah dai bar su wallahi za ka gani ɗaya bayan ɗaya sai Allah ya kama su don kaskantar da manzo Allah ne ka ce wai wani na zage shi ai wani ba wanda ba musulmi ya ji wannan kalma ma a bakin ka ma har wani wani zai iya ce wai a ce an zagi manzon Allah a wannan magana ta tauhidi eh. in mun ci da taimakon manzon taimakon Allah in mun sha taimakon manzon Allah Allah in mun sa Allah